Matan masarautar Joda kuwa irin su Gimbiya Sa'adatu da Gimbiya Aminatu da Sumomi da Samira duk kowace ta koma fat ɗinta cike da alhinin sharrin ɗan Adam. Mata kuma duk kowa ta yi alwala. Matan kuma duk kowa ta yi alwala suka yi sallah kana suka sake fitowa falu suka zauna suna cin abinci. A fan kuwa fat ɗin shi ya koma ganin tashin hankalin da yake ciki ne ya sa mami mai da hankalinta gare shi. Shi kuwa Rumaisa yayar shi ya kira tana ɗagawa ya ce uhm, tunda kullum ke ce za ki zuga hajiya mama kuna cutar waɗanda ba su damu da ku ba sai ki shirya ki zo ki ga halin da maman ke ciki na girbar ayyukan da ta shuka cikin tashin hankali rumaisa ta ce afan uhm, bai bari ta ida zancenta ba ya katse kiran su shek da su harun falon shek suka wuce bayan an yi sallar la'asar ne dadde ta kalli ummi cikin kula ta ce to ummi shatu mu za mu koma rugar bani sai jibi za mu koma kyamarun da izinin ubangiji allah ya kiyaye gaba ya tsare mu cikin sauri umaiman ta ce yanzu yanzu za ku tafi ne cikin natsuwa dadde ta ce eh sai su tunuma sun shiga mota ni da su Khadija suke jira da sauri Umaiman ta ce ayya ni kuwa ina son ku gaisa da sittinmu da Jadda kafin ku tafi da sauri mamma ta ce ai sun iso suna faɗin da amma yanzu za su iso da sauri shatu ta ce to dadde am ki dan jira ku gaisa mana suna cikin magana siti da jadda suka shigo Allah sarki iyaye sai gashi ummi a tsakiyar su suna kuka gaba ɗayansu a rasa mai rarrashin wani a hankali shek da harun suka shigo falon cikin tsiya shek ya ce to alhamdulillah jadda ni dai buri na ya cika koyau in kana son tafiya ka gaida na gaba tunda kaga mamina ta dawo ta same ku cikin farin ciki ku sa mata albarka dadiya suka yi baki ɗayan su kana su daddin suka matsu aka gaggaisa sannan jaddan ya fita ya koma turin su lamido cikin sanyin shatu ta kalli daddanta an ta amina hafsi khadija waɗanda duk suke shirin tafiya a hankali ta ce allah sarki da mu ƙara kwana mana yanzu kuma in kun tafi shi shikenan sai yaushe ni na zama anan ina gefe duk yan uwa suna kemarun da sauri ummi ta ce ke ma kina tare da yan uwanki ga umminki ta da kusa da ke ga kuma junaina ga ni ga hibba da sauri suka kalli jamil da ke cewa kuma zan auro mana khadija ma ta dawo nan za ku bani ita aiko dadde ya kare magana cikin yanayinsa na wasa da dariya da kowa murmushi dadda ta tare da cewa a an baka ma jamilu dariya mai sauti ya tare da cewa alhamdulillahi junaina kuwa a hankali ta matso kusa da ya gidi tare da cewa ummi ni dai zan tafi tare da su ya gidi ban gaji da ganin su ba cikin jin kewar juna ummi ta ce ki je junaina ni ma in sitina da jaddana sun tafi za mu zo ta za mu zo za mu zo da su mamma da sauri ta ce to kada ta kalli shatu da ta yi shiru tana kallanta tare da cewa kada ki damu addana nima zan zan zan rika zuwa masarautar joda da sauri jalal ya ce zaki dawo dai jinnu ga mu ga abbanmu ga adda shatinki ga ummi da sauri ta kalli shek tare da cewa to ya junaidu yaya junaidun fa Dariya mai sauti shek ya ɗan tare da cewa shi ma zai dawo nan nan dai suka fito gaba ɗayansu don yi wa su daidai rakiya. Jadda kuwa har da kuka yayi yana yi wa su aboy da baffa godiya. A hankali Salmanu wanda ya zo wurin ɗan turin dan Hafsi ne ya ɗan matso kusa da Ummi ƙasa ya yi da murya tare da cewa Ummi ki roƙa min su abai a bar mana hafsi mana dariya ummi ta tare da cewa alhamdulillahi ku ce duk ma za mu kwaso su mu dawo da sunan kenan da sauri salmani ya shiga mota shi kuwa ya al'amin ya fashatu ya dan kalla tare da ya fito ta bayan shek suna dan ratsa a hankali ya ce wannan kawar ta ki rafi afa da batunta ya sa su abai zuwa gobe za su je su zanta da manyanta sai jibi za mu koma cike da mamaki ta ce la ya al'amin ashe magana ta kwata kan kama da sauri ya ce ke da da Allah ni kada ki min shela baki da baki ta dan tura ta da cewa to sai an sai na gaya ma kowa ya ji da sauri ya biyo ta ita kuwa cikin dariya ta ce ummi ashe ya al'amin da rafi'a munafikai ne soyayya sirri suke yi dariya shekaye tare da juya mata a ido alamun ake ma soyayya sirri kika yi haka dai suka shiga motocin suka tafi cikin farin ciki da kewar juna cike da farin ciki suka koma cikin falon da sauri umaima ta amshi wayarta da isham ke mika mata amsa kiran da sauri ganin abban su shek ne assalamu alaikum abba jazlan da sauri abba da ke fat din shi ya dan gyara zaman shi tare da cewa to wai umaima Ni sai yaushe zan samu in gaisa da yayar taku ne? Kun taru ko rike min ita da hira? Dariya mai sauti umai ta yi tare da cewa a'a sai mun koma mana. Dariya ya ce a'a don Allah kada mu yi haka da ke. Kin ga yara na cike don nan ki kira ta gefe ki ce mata ina kiranta murmushi ta tare da cewa nawa za ka biya. Dariya jin daɗi tare da cewa kujerar hajji ta yi miki da sauri ta ce sosai ma kuwa yanzu kuwa zan cika aiki tana gama wayar ta ya fito mami suka tafi ɗakin ummi ta gaya mata cikin jin kunya umami ta ce a akin ga dama ke tsiyarki yawa ne da shi ita Khadija ya da ya da girma na kuma kuma ana cike ana cike yarana da jikoki ku wani kawo mini bate in je gare shi dariya umaima ce tare da cewa to shi kenan ni dai yar aike ce cikin yanayin taron shakuwarsu ta ya da kanwa mami ta ce to ai dai ya bari sai dare ko da sauri umaima ta ce oho ana so ana kaiwa kasuwa hararan wasa ta yi mataka na ta fito nan fa suka ci gaba da hira ana gab da kiran sallar magariba suka jiyo ihu da kururuwa hajjia mama da fyaɗe faɗen da take yi da sauri sheka ya ɗakin da ya rufe ta yana buɗe ta ta fito tana ta yayyarfa hannunta tare da cewa wayo zan zama tsuntsuwar balleru da sauri ya bi bayanta tuni ta iso falo tana kaɗa yatsan hannunta da sun fara komawa na tsuntsuwar ballerin cikin tsoro da mamaki da tausayi mami ta ce inna lillahi jabir kamanninta fa na sauyawa da sauri ya iso yana mai yana ƙara yana kara wayar shi a kunne saboda kiran da ya yi wa afan yana ɗaga ya ce afan ku zo ka yi maza ka zo cikin tashin hankali da tsoron afan ya ce to yana fitowa ya ki cibis da rumaisa a tare suka nufi fat ɗin shek umaima kuwa abba da lamido ta kira ta gayawa kusan duk a tare suka iso a tsakiyar falon suka same ta tana yayyarfa hannunta tare da cewa na ji daɗi zan zama tsuntsuwar balleru zan yi ta ferewa kamar jirgi sai kuma ta kalli shek da yake ta karanto ayatul shifa yana tofa mata dariya ce tare da cewa kai barbata lokacinka a kaina ai alhaki ne kuikuyo ya dawo kaina wayo ni halima na ga ta kaina da sauri rumaisa ta iso gare ta ihu ta sa tare da kururuwar ganin yadda kafafinta duk suka zama cingil-cingil kamar na tsuntsuwar ladin kogi da sauri rumaisa ta ce don allah afan mu kai ta gidan bokan ya karya sihirin cikin tarin takaici da zub da hawa afan ya ce banza ga gallafaffiya ni nan afan babu gidan wani mushirikin mugun kafirin bokan da zan ce ana yi mata addu'o'i kina fatan aje gidan boka cikin ihu ta ce abba don allah mu kai ta da sauri abba ya ce in kika sake kira na kika haɗa ni da Allah don in je inda zan saba mishi zan tsine miki shashasha mara hankali shak ne ɗayan kalle ta cikin sanya ce anti rumaisa ki bari ki natsu mu yi mata addu'a insha Allah za ta samu lafiya da sauri ta ce an kiɗin saboda ba uwarka ba ce ai shi yasa zaka ce haka sai kuma ta zaro wayarta ta kira bokan bugu ɗaya a na biyu ya ɗaga cikin kurma ihu da kururuwa ya ce ni ma ƙonewa nake yi ita kuma a haka za ta ci gaba da rayuwa ita ba mutum ba ita ba tsuntsuwar balleru ba za ta zama aya ta yadda duk wanda ya ganta sai ya tambayi mi ta yi domin dama shi mugun dan aike ne yakan iya dawowa shi dama mugunta dan aike ne yakan iya dawowa gurin wanda ya aike shi sai kuma ya kurma ihu da karfi anan ya faɗi yana burburwa ya shiga ya shiga gudu yana kwaɓe kayansa yana cewa wuta na kona shi ya zama mahaukaci tufuran ita kuwa rumaisa kamo hannun hajji mamatai suka tafi fat ɗinta lami da kuwa kai ya jinjina tare da cewa karshen mugu kenan kuwa da mami da sauri suka zauna gefen afan da yake kuka kamar ya haɗi zuciya cikin sanyi shek ya ce afan ka yi haƙuri ka bar kuka sha Allah za mu dage da addu'a za ta samu lafiya cikin sheshekan kuka ya tashi ya bi bayan su saboda ita dai uwa duk yadda take uwa ce abba kam juyawa ya fita ko a jikinsa domin shi tausayin affan ne kawai ke cin sa a rai lami da gimbiya aminatu daga Ladi mama kwafa kawai suka yi suka fita umaima kuwa cikin zafin zuciya ta ce wallahi ni ko duk za ku yafi mata ni ba yafi ba yafiya zan yi ba da sauri shek ya kalle ta idan shi cike da hawaye sai kuma ya kalli mamma da antirum surma rahama da su ya jafar da su ma suke cewa ba su yafi mata ba jan an kira sallar magarba nesa duk suka miƙe suka fita masallaci ana idar da sallar isha'i shek yan fifat din hajjiya mama kuka sosai ya same ta tana yi afan na gefenta shi ma kukan yake yi addu'o'i ya rika tofa mata har sai da ya ga ta yi bacci kana fita har ya je bakin kofar fita sai kuma ya ji wajen afan ya rungume shi ta baya yana kuka tare da cewa na gode matuƙa hamma jabar Allah ya bar zumunci da ƙauna cikin rauni ya ce amin amin afan daga nan suka fito kowa ya yi fat ɗinsa hira sosai suka yi su ranar hira yaushe gamo kusan sai gab da kiran sallar farko kana duk suka tashi suka yi alwala suka yi ta nafila suna gode wa Allah washe gari da safe gaba ɗayansu suna falon abba ya shigo suna gaisa yana kallon umaima da ke mishi dariya ƙasa ƙasa hajiya mama kuwa da taimakon addu'o'i da shaka ke mata hankalinta ya ɗan daidaita ta yanda za ta fi jin ciwo da zafin suyawar sauyawar halittarta da gaba ɗaya yanzu kafafunta sun zama na tsuntsayen ladin kogi yatsan hannunta kuma sun zama fiffike tsuntsurar balleru idanunta kuwa kamar na tsuntsayen duji sun yi kuru-kuru tamkar an taka kwado wannan al'amari ya sa lugga da sako mutanen masarautar juda shigowa suna yi mata kallon sabuwar halitta masu dariya na yi tsananin tsoron allah ya wadaci zukatan mata da mazan masarautar gaba ɗaya bayan anti juwariya ta dawo ne take siffanta wa su mamma yadda Allah mai da hajjiya mama sosai jikin su ya sanyi umaima ce ta dan kalli shatu da yanzu ta fito wanka cikin sirrin baccinta na ji kamar jazlan ke kiranki umaima ta faɗa cikin kulawa da sauri ta ce ko tana ko ka da sauri ta ce to kana ta miƙe ta nufi side ɗinsa. A falo ta same shi gaban step ɗin hawa gurin wurin dining area hannun shi na cikin zirizirin igiyoyin da ke sarkafe da duwatsun masu daraja shekin diamond wanda a ciki yake liƙe da cctv kyamara ta sama wanda da wuya mutum ya iya gane shi rungume shi ta baya tare da cewa i miss you so much sheik malam akara mukalla dr hamma jabir murmushi mai cike da jin daɗi ya kana ya juya rungume ta a hankali ta sa tafin sawunta saman rumfar sawun shi kana ta sa hannunta ta saƙalo wuyan shi ya zama tana lafe a jikinsa a hankali ya fara taku a hankali ya nufi bedroom suna shiga ya maida a kofar ya rufe cikin tsokana ya ce ya shek harun baki ya dan taɓe tare da cewa wannan jarababban tun yaushe ya je 'yar mutane suka shiga ɗakin nan suka rufe ko kunya babu murmushi ta yi tare da cewa mutum da matarsa a hankali sun kuyo kan gadon ya kwantar da ita tare da yi mata rumfa a kirjin shi kana ya ce oke to ai ni ma gani da ta ta matar da sauri ta ce ya shek jego nake yi kwana afirin goma kacal fa hanci sai mana da wuyanta tare da cewa eh mu samu mata kanwa ko kani mu samu irin tagwayen na na Fatimatu da sauri ta ce uhum wuya kisin din lips din ta tare da cewa ke ai yar baiwa ce ni ne zan zan ni ne zan ki mana laulayin da naƙuda murmushi ta tare da sa tafan hannunta ta tallabe kan shi a hankali ta ce har naƙudar ma ya shek da sauri ya ce sosai ma kuwa ai na afrin din ma ni ne naƙudar ke ba kallon kallon ki kike yi a hankali kallon kike yi ba hankalin ki kwance ba dariya mai sauti ta saboda labarta mata yanda ya ji a lokacin da karayar da ya ya ƙara da cewa mata kuna jin azabar duniya akan haihuwa ba mu da abin da za mu yi muku kun ji ku ji sanyi sai kyautata muku da nuna muku soyayya in kuna matsayin matan mu iyaye kuwa a yi musu biyayya da tausayawa da kulawa shine kadai tukuicin wahalar su dan ba za mu taba iya biyan su ba ina ji kamar ko wuta mami ta ce in shiga zan iya shiga don biyayya saboda azabar da na ji wanda na sa irin shi koma fiye da hakan ta ji wanda na san irin shi ko ma fiye da hakan ta ji in matsayin <clears throat> in matsayin yara ne kuma mu ji kansu mu so su mu kula da amanar su da Allah ya bamu cikin sauke numfashi ta ce yauwa ni ko shek ina da tambaya rigata ya fara tura sama yana shafa cikin ta da cewa Allah ya sa na sani baɗona juyowa ce ta ɗan kalle shi tare da yin murmushi kana ta ce insha Allah ma ka sani murmushi ya tare da star ya tsasa cikin hudar cibi ta tare da cewa uhm, ina jinki kai ta gyaɗa kana ta ce yauwa dokta dama ina son kai mini ƙarin bayani ne kan batun laulayi cikin afrin da kai ta yi murmushi ya tare da cewa to ina jinki tambaya tambayi in baki amsa in na sani muskutawa ce ta fuskance shi da kyau tare da cewa bayanin sanadin faruwar hakan nake son sani da yana da kyau mu gane dalilin hakan shin yawan shakuwa ce da soyayya tsakanin ma'aurata kawai ke sa hakan ya faru ko kuwa wani biology ne na ubangiji yake sa miji ya yi wa matarsa laulayin ciki a wasu lokuta murmushi mai cike da shauki ya yi tare da cewa eh wato kina son ki ji ba a sai me ke laulayi ko irin kin huta din nan ko kai ta dan gyada mishi tare da cewa eh mana kaga in za ka yi ta mana laulayi da nakuda to ko duk shekara zan haihu ba matsala Lakaci hancin ta yi tare da cewa uhm, uhm, kis ta manna mishi a goshinsa tare da cewa don Allah gaya min. Zaman shi ya gyara kana ce to ash ba yawan shakuwa ko soyayya ne ke sa miji ya yi wa matarsa laulayi. Asali ma ai dangantakar ba tsakanin matar da mijin ba ne, dangantakar tsakanin ɗan ne da ubansa, shi kuwa ya ɗan sai kuma ya ɗan ƙara jawo ta jikin shi tare da cewa samuwar ɗan ana nufin kamar yadda ya shafi uwar kai tsaye to haka shi ma ya shafi uban da haka irin yanayin da ta ji saboda zuwan yaron shi ma yakan iya jin haka sai dai kawai na na san ba zai kai yawan na uwar ba saboda ta fi shi kusanci da ɗan kasancewa yana jikinta kin gane ko cikin gamsuwa ta gyaɗa kai tare da cewa na gane na gamsu to kuma batun naƙuda fa da ka ce ka yi min Shin dama namiji kan ji ciwon naƙudan matarsa kamar yadda wasu maza ke jin ciwon laulayi ciki ne? Ko dai kwata-kwata babu wannan. kai shi ya ɗan cusa tsakanin wuyanta da ta tare da shakar ƙamshin jikinta cikin fahimtarwa. ya ce a dai iyakar abin da muka sani zuwa yanzu wanda kuma bincike da gwaje-gwaje likitocin duniya suka tabbatar shi ne. namiji baya iya jin ciwon naƙuda sai dai yakan ji tsananin damuwa da ciwon rai ne maimakon ciwon jiki da raɗaɗi da mai da take ji sai dai bincike ya tabbatar da cewa yana da tasiri sosai wurin sauƙaƙawa matar ciwon naƙudar idan zai kasance tare da ita har ta haihu da sauri ta ce kamar yaya to don yana kusa da ita za ta ji ciwon ya sauƙaƙa kai ɗan ɗago ya kalle ta tare da cewa domin idan ya zauna a gunta musamman in zai riƙe mata hannunta ko ya rika dan shafa goshinta yana yi mata sannu kamar dai yanda ne miki ta miki kamar yadda ne ce miki lokaci kina nakuda gab da haihuwar to tabbas za ta ci sauki da sassaucin nakudar da samun haihuwa a sauƙaƙe da izinin ubangiji saboda yayin da suka kasance a hakan jin jikin matar yana samar da wani sinadari da ake cewa oxytocin wanda yake sanadin tsatsafowar wannan ruwan mai santsi to zai sauƙaƙa fitar yaron daga jikinta da izinin Allah cikin gamsuwa ta sauke numfashi tare da cewa to kai kuma ka ce har da ciwon baya ka ji ranar da zan haihu a lokacin ma me ya kawo hakan cikin sanyin jijiyar kai tare da cewa Allahu Allahu a'lamu kawai abinda na sa a raina wannan wani iko ne da kudurar ubangiji da ya gwada akan wanda tabbas na taɓa riskar makamancin labarin miji ya yi wa matarsa naƙuda to amma dai a likitance ba mu gano takun ba don haka wannan fage ne na ubangijin sammai bakwai da ƙasai bakwai shi yasa na san zafi da ciwo na mata na kan ji na mata kan ji yayin naƙuda yayin haihuwa cikin gamsuwa ta ce ayya sannu ya shek murmushi ya tare da cewa ke kam ba cewa kika yi in zan in dan zan ci gaba da yi miki laulayi da naƙuda ba to duk ko duk shekara ma za ki rinka haihuwa ba matsala ba ne ko murmushi ta tare da cewa eh mana murmushi tare da jawuta jikin jikin kana kana yana mai sa hannu ɗaya zai zare boxer ɗinsa. fahimta inda ya sani ne yasa ta miƙe da sauri ta cewa bari in je ummi na na ji alamun afrin ta farka fuskar shi ya kwaɓe tare da cewa a kai yi ni dai ban ji ba